ya zaka ka ta halalla wannan tanakudin ka ka duki ka duki kaunin sha'ir kana so ka yi kan mu to duk duk da kace kamar mai ta'awili shi amma baka yi ba sai ga nan ga aka ce maka ba ma sha'ir ba shi an ce maka imam imam al-hadi shi ka tuka wannan dai baka yi kamar imam al-hadi ya ya wannan baka yi kamar wannan mu shi ya faɗi ba to me yasa ne kuma wannan eh, wannan eh, ya shi biyun akwai sarki zaki mai mai tamun tambayar in bashi haka. ya ya ya ya zamun da kawai sha'ir shi ya wata yawwa eh, eh, ka gama eh, ina ji wa sunanka baba isa baba isa baba isa ya haƙuri ka yi tambayoyin ka daki daki kamar a yanda nake maganan ka tana dan daure a lokaci kamar kana eh. tambaya ta na faɗi maganan al-Imamul Hadi na kuma faɗi maganan Shafi amma sai dai ce ta Imamul Hadi da ta Imamu ja'faru Sadiq da ta Imamu Hassan al-Askari ban yarda su suka faɗa ba amma Shafi na yarda shi ya faɗa kamar kana tambayin me yasa ne haka wannan maka yarda ba kace wannan maka eh, eh, shi maganar ka tambayan nan maka kana nufin menene dalilin da yasa ne haka eh wai eh, magana su tambayar akwai kuma mu da kama mu da kama magana nan kaji kuma baba isa shi normally yake tambaya yana so ka amsa masa eh ko a ba ka ni ban gane tambaye shi ba tambayan baba isa bu tambayan da kai na shi normally yake tambayan ka malam ya tambaye ka wai kana ka ce masa eh, me yasa ya yadda da eh, mala sha ba ta cewa mun ce kamar mala'ika jibril ya yi ha'inci eh. duk da cewa mun mun ta'awili wannan magana amma duk ta'awili na kai bai bai gamsu da wannan ta'awilin ba kuma kuma ijma da kauli sha'i kawai mm, kauli sha'i ba wani wani kirkisa jira jira imani da abin da abubuwan da yake shi fita sufiyawa kamar su yani amkani da su sabuwa Okay. Babai sai hakuri malama ya gane ya gane question ka ya hakuri. Bari in bashi amsa. Bari in bashi. Eh, ba ka amsa ya hakuri. Baba Isa. <laughs> Da na kawo wakar mawaki Ali eh. a wakar mawakin da na kawo shi shi wannan albasari din ko? Ah. Shi ne Ali ibn Hammadin ko? Eh, kana al-aminu wa saddaha an haidara tallahi ma kana al-aminu amina ko sai na ce shi ibn arabi ga ababin da ya kawo ta ya kawo ta ababin cewa suna nufin al'amin shine mala'ika jibrilu amma ina ga sarki zaki da masu saurare na duka sun ji na ce amma wasu daga cikin malaman shi a guda biyu sun yi tawi magana sun ce al'aminu ana ana nufin abu ubaida ta bin jarra na faɗi haka ko ban faɗa ba sarki zaki sai na'am har na ce ko da dai cewa maganan za ta yi itimali cewa ana nufin jibrilu ana nufin abu ubaida na ce to amma idan muka ɗauke ta akan abu ubaida akan jibrilu kaulin waɗanda suka ce tana nufin abu jibrilu ne don maganar za ta yi ɗaukan haka na ce to in mun ɗauki wannan maganar ridda ce na ce to amma ni na fi yarda mu ɗauki wannan maganar da za ta yi tawili ka tafi da su daga musulunci shine maganar wannan imaman tasu ai na faɗi haka so da haka ni ban yi tarjihin amma dai kai kana kuma akwai ihtimal tamam magana ina ina nisan zuwa ga ga ga jibril kuma ka kuma yawa na faɗi haka yawa to to mu tattauna wannan to mu tattauna wannan mu tattauna wannan ka san dalili na faɗi farko wannan shi mutumin na shi wannan sha'a jira jira jira na gane ka babu isa shi wannan sha'a okay okay ba bai san malawa ya gane pointin ka ya kuri ma wani magana shi wani kima da tu kan boko da kai lalace don ku awa magana shu'ara ku kuka dabla ihtijaj kamar Ibrahim ya ci jani su shu'ara ne eh. ba wani ba su ba su kuma cikin Islam mu wurin mu shi sha'iri eh, ina da haddisi magana sha'iri ba ba sai hakuri bari bari ya fara hakuri ya bar ni in bashi ansa a ba wani da kai sama ku sama ku ba bai sa bari ba ka mata na rasa jami'in sallah kan rasa jami'in wajiba a ah, ba bai ya kuri kai magana don Allah barin ajiye next callers duka kowa ba bai sa kai kada maganan ka kwata dan kalin kamala ba ka amsa she mu tashi next week masu kira duka ku samu hankuri next week ya hankuri ba ah, ba isa kuma ya kasance a kan layi malam bello barin ajiye kai hakuri saboda Allah next caller ku ajiye malam zai ba da amsa ba bai sa kawai ku ya hakuri ku ya hakuri kar ka sauke shi akan layi ko ka sauke shi ne a'a ban sauke baba isa na kan layi yawa baba isa da na faɗi da na faɗi abinda fa'ari daga ciki suka tafi cewa gulaci sufiya suna da wannan aƙidar na ce amma wasu daga cikin malaman ku guda biyu sun yi ta'awilinta na ce duk da ana iya cewa idan an ce ma jibrilun ake nufi zan iya yarda saboda mutanen shi'a ai na kaddamar da wani abu sarki zaki na ce suna da tauriya Shi ko hmm. tauriya daman shi ne ka zo ka faɗi magana mutane da yawa su ɗauka nan kai. alhali kai kuma can kai. Hmm. To idan saboda matsalar Baba Isa abin da ya sa muke da yawan matsala da ku. Wannan mabda ɗin naku na mabadi wannan ɗinku ku na taƙiya yana ba mu wahala sosai. So abu da yawa zai zo sai mu yi zaton taƙiya ne. So tare tauriya bari in kawo wani misali daga cikin al'amarin umaniya sarki zaki zan karanta. Zan fassara. sai ka ji abin da 'yan shi'a suke yi na tauriya cikin lamurra wannan magana da zan kawo cikin al'anwarun romaniya suna cewa suna cewa rawal qaumu Anis sadiq rahimahullah wasu mutane sun yi ruwaya daga al-imamu ja'far sadiq Allah ya rahamshe shi Allah ya kara masa yadda annahu su'ila fi majlisil khalifati yana zaune a majalisin mazaunin khalifa wato shugaba na wannan zamanin sai aka yi mashi imamu ja'far sadiq tambaya ani shaykhaini menene zai faɗa akan sayyidina abubakar da umar kana ji na'am faqala sai eh da kace yawa ji wai ji kana sarki zaki kai ma ka ji tare da ni da aka tambaya imamu ja'far sadiq me zai ce akan sayyidina abubakar da umar a cikin mutane haka aka tambaye shi bari ka ji amsar da ya bada faqala kuma imamani ai abubakar da umar ai limamai ne guda biyu shugabanni ne su biyun kaji abin da ya faɗa sarki zaki na'am ne. ai adalai ne Ƙasi ɗani masu adalci ka gane na'am kana alal haƙƙi su ai akan gaskiya suke famata hmm. alai kuma sun mutu akan gaskiya alaihi ma rahmatullahi ya mace Allah ya musu rahama ranar lahira kaji abin da ya faɗa na'am wannan abin shi Ja'far Sadi ya faɗa da Allah anan akwai zagi a san ba zagi tauriya ce gaba ɗaya tauriya ce gaba ɗaya zagi ne hmm. bari ka ji abin da ya fassara ta daga baya haka suka ce ya fassara kana jin sarki yanzu idan idan ya zo ya faɗa ta a cikin mutane wani zai ce ya zagi na Abubakar ko na Umar a sam sam ai zai ce ya yabe su ko Ah, wato maganan nan tana da fassara ma maganan da ya yi nan. Ya fassara ta bari ka ji abin da ya fassara ta. Amma dai a abinda abin da ya faɗa shi yasa na ce maka tauriya ana yin ta da Hausa ana yin ta da Larabci da kowane yare ka faɗi magana masu yaren su ɗauka nan kai amma kai kuma ka san nan kai. Na'am. So da haka lokacin da ya faɗi wannan ya tashi. Ka gane falan ma kama minal majlisi da ya tashi daga wannan gurin zaman da aka tambaye shi hmm. tabi'ahu ba'du ba'du ashabihi wani daga cikin almajiran shi sai ya bi shi baya faƙala sai ya ce masa ibn rasulillah ya jinin manzan Allah sallallahu dan gidan annabta kad madaka abubakar wa umar hazali abun hmm. mamaki yau kuma gashi kana yaban abubakar da umar kana ji sarki zaki dan shi ma wannan da ya fara abin da zato yabo ne faƙala sai cewa yayi anta la tafham ma'ana ma qultu bawan Allah ba ka gane ma'anar abin da na faɗa bane faƙala sai almajirin nashi ce masa bayyin to imin bayani don in gane to barka ka ji faƙala sai ce masa yi amma ƙauli huma imamani da na ce ai su jagorori ne guda biyu shugabanni ne huma imamani ba da wannan ya fara ba na'am mm-hmm. huwa isharatun ila ƙaulihi ta'ala ai abin da ni nake nufi ina ishara zuwa ga Allah ayar Allah da take cewa waje Allahu mu da una ila nari wa yawmul qiyamati la tsaro. ai da nace shugabanni ne ina nufin ai daman Qur'ani ya ce mun sanya wasu mutane su zama shugabanni masu kira zuwa ga wuta waɗannan mutane in sun je lahira to Allah ba zai taimake su ba ina mm-hmm. nufin Abubakar da Umar suna cikin waɗannan shugabanni masu kira zuwa ga wuta shi yasa nace huma imama ne kaji daya zagi ne amma a lokacin duk duniya ta dauka yabo yayi kaji mm. wannan na'am sai cewa yayi wa amma ƙauli huma adilani amma da na ce adilai ne guda biyu fa huwa isharatun ila ƙauli. ina ishara zuwa ga Allah faɗar Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa alhamdulillahi lazi khalaqa samawati wal arda wa su adh na kafa rubi summa allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun anan adilani ayi adiluna bi rabbihim Kamar yana cewa waɗannan mutanen fa su suka zo gidan annabta aka yi musu gatanci aka maida su abin da aka maida su amma wayan su ne suke ganin sun yi kafada da kafada da aliyu Allah ya kara masa yadda so da haka kamar yadda Allah ya ce waɗancan mushrikan sun zo suna haɗa wanda Allah su mutanen banza ne ce ina kwatanta su da waɗancan mushrikan da Allah ya magana a cikin waccan ayar shine ma'anan adila ne hmm. sai ce amma da nake kasida ne sai ce ishara ce zuwa ga fadar Allah Ta baraka wa ta'ala da yake cewa ammal qasiduna fa kanu li jahannama hadaba amma nan anan qasid anan yana nufin manyan azzalumai saboda haka azzaluman nan da su ne za a hura wutar jahannama yace ni haka nake nufi da na faɗa haka sai wa amma qauli kana alal haqqi fa huwa min al mukawanati wal kauni wa ma'anahu ma kawana ala haqqi ghairihim li anna al khilafata haqqun haqqu ali ibn abi talib wa kaza mata alaihi yace amma da nace kana alal haqqi ina nufin sun zo sun yi kaka gida sun danne haƙƙin wani hmm. ba ina nufin suna kan gaskiya ba ne wa mata alaihi kuma sun mutu akan wannan haƙƙin na halifanci na aliyu da suka kwace suka danne har suka mutu da wannan haƙƙin ya ce hmm. kamar addu'a da na yi ake ga kamar addu'a na musu cewa alaihi ma rahmatullahi wa kiyamati ya ce ba haka nake nufi ba abinda da nake nufi ai manza Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce masa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina to abin da nake nufi waɗannan mutanen guda biyu in an je lahira annabi muhammadu shi zai musu shari'ar zaluncin da suka wa aliyu ni haka nake nufi sarki zaki idan har a imamansu za su yi wata magana kamar yadda suka ruwaita a littattafan sashen al'anwarin umaniya za su yi magana amma su yi tauriya a daidai lokacin da inda mutane za su zarge su sai su faɗi wani abu wanda mutane za su ɗauka ai wannan abu mai kyau suka faɗa amma a ƙarƙashin zuciyarsu suna nufin ba haka suke nufi ba in dai har imami zai haka dan mi mawaki ba zai haka ba dan mi ba za su ce da Abu Ubaida suke dan su dauke hankalin musulmi daga wannan amma hakika da Jibrilu suke shi yasa a nan ni ba ina cewa tabbas da Jibrilu suke ba tunda sun musanta mu bari sun musanta amma fa ta ma iya yiwa da Jibrilu suke kawai tauriya suke tunda da suka ce kharal aminu me ya hada su faɗi Abu Ubaidan karara da sun faɗi Abu Ubaidan karara ba maganar tauriya tun da za a iya faɗin shi a cikin wakar a ce abu ubai da yayi laifi yayi abubakar mu baya bar aliyu sai suka ce khalid aminu wa saddaha an haidara abu ubai abin tambaya anan abu da shi ya kwace gwamnati halifanci ya ba abubakar balle a ce yanzu ga abin a hannun abu ubaida mai kwanya ba aliyu sai ba abu sai ba abubakar ba shi yayi ba so da haka ashe wanda aka ba abu ya ce ni yanzu an bani abu sai aka ce in ba sarki zaki idan na ki ba sarki zaki na kai ma wani to sai a ce na yi ha'inci amma dama abin nan ba nawa bane ba kawai wani ne ya baka ya ce gashi ni kuma sai na ce ina goyon baya dan me za a ce ni na ha'inci na baka abu ubai da ba abubakar halifanci ne ah. so da shi ya sanya akwai kishin gaskiya cikin cewa wannan baitin yan a kawai suna nufin jibrilu amma ni kamar yadda na faɗa na ce ba na tabbatar da haka ba kuma na ce na ma fi sha'awar a yadda da kaunin da abu ubai da ya fi sauki fiye da aka yi tangoyin dan wancan rubutun mun ga wannan mukawarar ko kuwa mulazaman kanna batil batil ma na farko me yasa zama batil farko in ka duba bangaren imam jafar sadiq da almajiri shi imam urimu masumu ne shi yasa hmm. shi maganan shi da tartibin maganan shi na tauri na kace na ka gani kamar hmm. akwai munasabat da yawa cikin ya daga juna hmm. amma amma na bangaren wannan mawakin nan farko shi mawakin nan maganan shi ba hujja bane ga shi a farko na biyu kuma wanda kuma ke kot maganar nan shi wannan ibn arabin nan hmm. shi ba ai shi ai shi da farko ba mu taka maganar nan na san wannan maganar farko na biyu kuma shi hmm. tahlil ko kuwa in ka duba siyakin da ka fara maganar batun ibn arabin nan yana so yana hmm. mu shi an cin sai sa me ya gudu kamar kamar ya kiro wannan maganganun nan saboda kuma kuma shi ya fari inda ya kawo maganar wanda inda ya kawo maganar masu ma imam bin shin zai zama hujja ma shi'awa amma maganar sha'iri maganar mawaki malam ka sani kamar mu shi'awa akida mu ba akida tijana ban tijana ban tijana wa shu'ara su sun maganar zama hujja akan tijana wa amma mu ne maganar maganar sha'iri ba hujja bane a sai sai an kada maganar sha'iri ba hujja bane a sai sai an ga ki maganar sha'iri ka ka ka ka sa ni hujja na malam ina kamar akwai akwai akwai nafsu pharmacy farko abin in na kasance ni ina so gare kuma maganar sha'iri ba hujja bane ga shiyawa kamar yadda kun shi jana maganar sha'iri Ibrahim ya ya zama hujja kan wurin mu nan bane shi shi shi ne mawaki mawaki ne ya ya magana mu kar ya gaskiya wurin kai maganar maganar sha'iri wurin bai da kima balantare maka ka ka ka zama hujja kan mu ina farko assalamu alaikum Ana ji na yanzu? Eh ana ji ka Amma kuma ni ba na ji dole sai na sauka na sake dawowa saboda an kira ni ne. Kira kira ni ya shigo da Allah zan sake sauka in dawo. To. Baba ina zuwa ina zuwa. One second malam dai sauka ya dawo saboda wai bai ji mu. Magananka a maganan Baba Isa yana shiga amma abu ɗaya ne ku gane abin da sa ba ku jin shi da kyau saboda yana inniya. yana inniya amma maganan shi jama'a masu cewa shirme ba shirme ba ne ku ya kuri ba shirme yake ba yana magana ne amma yana da inniya a ma a babai sa babai sa ya kuri ba sarki zaki na dawo kana ji na fara magana ta dauke kana ji sarki zaki babai sa eh ina aha cewa bismillah baba isa baba isa mu zo kan topic ya kuri mu zo kan topic malam ya komo muna jin ka yo wai sarki zaki sarki zaki ina zo ba yanzu ah, okay baba isa shi zan ba shi baba sai zuwa ina nake nufi yanzu duka baba isa yana so ya yi maganan kore wannan baitin cewa ba da jibrilu yan shi'a suke ba

To, to, to, to, da Allah ya bari in bada ansa anan, sarki zaki ya bari in bada ansa. To, ba mai sai waje waje baka amsa, malam waje baka amsa. Sarki zaki. Na'am. Ka san duk abin da aka gina shi akan foundation rubabbe. Eh. Ko ya kai tsawo sai ya faɗi. Cewar da wai ba za a haɗa maganan Imam Ja'far Sadiq ba, da ta mawaki saboda Imamu Ja'far Sadiq ma'asumi ne wannan ai akidar shi a cewa da mu ba ma mu yadda da ita ba cewa Imamu Ja'far Sadiq ma'asumi ne ai ba mu yadda ba so da kai magana da abin da mu da kai za mu yi ittifaki ai mu akidar ahlus sunna wal jama'a annabawa ne kawai masumai amma sahabbai ahlus sunna ba ma'asumai so da haka mu a wurin mu yadda wancan mutumin ba ma'asumi ba kuma mun ce kamar Maulana Jibril ya kuskure kana abin ya yi ha'inci bacci saboda magana yani sha'iri magana sha'iri ta shiga ma wai mun ce malaki jibril ya yi kuskure wannan ne kai ka so ka girma shi'awa sai ga magana ma'asum wuri ma ne ma'asum ne sa magana shi kudin kaga mu wurin mu ba ma'asum bane kaga anan ba za mu fahimci juna ba tunda kai ka dauki ma abinda mu ba ma mu yadda ba za ka yi hujjar shi kana shi a kaga na farko hmm. wannan wakar ba ni na kirkiro ta ba hmm. na biyu wakan nan ya tabbata mawakin shi annan ya faɗe na hmm. uku kawai an yi saɓani da ya ce al'amin da wa yake wasu sun ce da jibrilu yake wasu sun ce da abu ubai da yake ni akan na sai na ce ba zan ci waɗanda suka ce da jibril yake sun yi karya ba saboda yan shi'a suna iya yin tauriya na ce amma dai yan shi'a da kansu sun ce ba da jibril yake ba da abu hmm. ubai da yake ni kuma na ce na ma fi so ya tabbata da abu ubaidan yake ba da jibril ba saboda in an dangano da jibril abin ya zama ridda na ce ni ko kullum abin da na fi so a jawo yan uwa musulmi a haɗu ba a fidda su ba ko ba haka na faɗa ba ni ban ga menene ake gardama da ni akan wannan baitin ba

magana shara ne ko da ma shi shi ne ya magana ba ba daidai ba ne da shi magana shara ma har ma a cikin wasu sun fasara ba mu nan ba mu ne mai fasara shi tuna ya zama magana shi sha'iri magana shi bola zamu zamu bar bola ne sai ba ke amma magana imam shi ne ya zama hujja kai na kaga cikin ma to gani to to to to kaga wannan wannan wannan hujja ba ta zama dole in karbe shi amma magana sha'iri kamar magana bola ne To, ba ina da matsalan lokaci nike dibawa dan Allah. Eh, saboda wazifa da malam zai tafi insha ah, Allah. Sarki zaki ina zuwa ban sallame shi ba. Ina zuwa. Eh. Ka san abin da muka yi magana eh, yawwa kana ji abin da muka yi magana wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da ne magana muke tattauna ko ba ma shine tafi din ba shine maganan Jibrilu mun gaba da maganan Jibrilu kawai yau da maudu'in mu shine maudu'in mu shine 'yan shi'a da sufaye shin tafiya ɗaya ce ko arba take saboda mu a Najeriya an zo an ce mana akwai tijjaniya shi'a a Ghana an ce mana akwai tijjaniya shi'a wai shi'a mazhaba ne dariƙa kuma suluki ne saboda haka dan mazhaba zai iya shiga wannan hanyar ta gyaran zuciya muka ce ba mu yarda ba su kansu waɗannan a imma na shi'an da kace ma'asumai ne na kawo imami hudu daga cikin ma'asumai tunda ka ce ma'asumai ne imami hudu daga ma'asuman ku amma ni ban yarda ma'asumai bane saboda kida ahlus sunna wal jama'a sun ce mana annabawa ne asumai banda sauran so a maganar imaman nan guda hudu da na kawo sun tabbatar da cewa ma duk wanda yake dan shi'a ne ya haɗa kanshi da yan tijjaniya da yan ɗariku sufaye kenan to wannan mutumin ya zama wawa kuma imamu ja'far sadi ya ce shi da shi wa ana minhu bara'un ya kuma tabbatar da cewa wannan wanda ya yaƙi yan ɗariƙo sufaye kenan to yana da lada kamar wanda ya je jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yanzu wannan shine ma mawdu'i na shine ne ka yadda da shi ko ka da shi ko to sadaka Allah rabin sarki zaki mun gana da wannan sarki zaki to wai sai mun gode mun gode ba wai sai insha Allah za ake mun shi magana eh, a shi eh. gama ka aje shi to shi ke da mun gode wai sai mun gode insha Allah a next week ku ya kuri ga wannan yana bari mu aje sai zai wazifa amma na ga wannan na ta zanawa tuntuni yana ta ba da hakuri wai mu ɗauki wayan ah, malam idris galgal na ga yana ta zanawa yana eh, ka bari za ka ɗauka ka ɗauka da allah amma yana zuwa zan yi wata magana guda ɗaya sarki zaki to a nan yau ga ɗan shi'a daga iraki wanda bai yi takiya ba eh. ya fito ya ce ba wannan maganganun na imamai duk ɗan shi'ar da yake yana ma son sufaye yana son yan ɗariku to shi wannan mutumin ba shi ba ahal baiti shi ma makin ahal baiti ne to daga yau idan wasu sun zo pejin ka sun ce akwai alaka tsakanin sufanci da dariƙa da shi'a dan hmm. shi'a zai yin dariƙa ka gaya mar imamai guda hudu sun ce ƙarya yake kuma wani daga iraki ya bugu ya tabbatar da wannan maganan ba gaskiya bane saboda haka daga yau ba mu za mu ƙara yin raddi ba mun rufe dama alhamdulillah wannan gabar ta min daɗi dama abinda nake so a zo kenan mu samu shaida daga imamansu da kuma waɗanda suke na wannan zamanin su tabbatar da cewa shi'a da sufanci ba su da alaka to hmm. gashi ma dai a wurin imamin shi'a imamin ja'far sadiq imami na shidda Allah ya kara masa yadda kamar hmm. yadda suka ce ya ce zan ci gaba da faɗin haka kamar yadda suka ce ya ce a wurin shi duk mutumin ma da ya yaki sufi to yana da lada kamar ya ji hadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe duk da wani imamin su ya ce idan ka zo ka ce kai sufi ne dan taqiyya to baka da laifi amma in ka zo ka ce sufi ne kai ba dan ta iya ba to kana da laifi ba kai ba su alahira na gode hmm. wannan program yau ya kawo gaba shi haka mun gode mun ji dadi kuma masha Allah to a shak Idris galgal dan Allah malam zai wazifa kai kai kawo ga ya kuri ta kai ta zance ka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ina gaida babban shehu Sheikh Malam Munir Adam Kola. Wa ni akara rauka dan karamu almajiri, karamu almajiri. ina bi ka ta sabon gaisuwa a karwa kallon Allah ya ka alkhairi ba sha min amsawa da yake a karwa kallon kuma ga ya kuna da uzuri lokacin wazifa ya yi a jiya na bi har ma ya kudin kuwa sarki zaki kuka ɗauki lokaci sosai har bacci ya fara kama mu sai da aka kai mutum hamsin kawai ke kallo na yi ta rubutu ina ta kiran lokacin kira ya yi kusan har samu na yi bacci. Ku yi hakuri. yau malam wai ya hada kadiriya da tijaniya kakam gaba ɗaya yake magana kwarai ko kwarai na bayan Allah daban suke da shi'a kamar yadda malam ya faɗa su kansu yan shi'a sun sani ta suke yi Mm. aƙidan da suka faɗa jiya cewa ba su zagin sahabbai alkur'ani cikakke ne wannan sun san suna taƙiya ne domin kai sarki zaki ka san cewa a cikin shafin ka su sama'ila kwanni suka zo mala ismail kwanni suka gabatar da program akan cewa daga cikin aƙidun shi'a akwai zagin sayyiduna abubakar da umar bayan wannan mu muna da littattafan shiya daga cikin su akwai wanda yace ce alkurce wanda aka yi alkur'ani bai cika ba wannan ba gaskiya bane mu muna da littattafan shi'a da suka tabbatar da haka akwai wani babban shehin su ana ce mishi alfaidul kashani yana da tafsiri ana ce mishi as a cikin wannan tafsirin ya tafsirin ya shi cikin mukaddima ya yi mai mukaddima goma sha biyu mukaddima ta shidda da ya sami shi al-muqaddimatu sadisa mimma ja'a fi jam'il qur'ani wa tahrifihi wa ziyadatihi wa nuqsanihi mukaddima ta shidda zai bayani akan abubuwan da suka zo ja'a fi jam'il qur'ani wa tahrifihi wa ziyadatihi wa nuqsanihi mukaddima ta shidda zai bayani akan abubuwan da suka zo cikin canza alqur'ani da da kuma ragowa alqur'ani zaman shi bai cika ba hmm. kuma akwai daga cikin shehinnansu akwai ali ibn ibrahim ana ce mishi kummi yana daga cikin manya manyan shirin na shi'a shi gaba ɗaya ma a cikin littafinsa yanda yake yi ayoyin alkur'ani yake wa ƙari ya ce ga abin da sahabbai suka cire ga abin da suka cire mm. ah, daga irin ayat ah, lakin Allah ya shaɗu bima unzila ilaika bi alafi min sun irin ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika sai ya ce fi ali fa in lam taf'al kuma ballagta risalata sai ya ya kara fi ali irin aya innal ladina kafaru wa zalamu wa zalamu sai ya ala muhammadin haqqahu lam yakun alladhina kafaru wa zalamu lam yakun Allah liyaghfir lahum sai ya ƙara ala muhammadin akwai ƙare-ƙare da yawa da ayoyi da ya ƙara ولو ترى الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون سيتي ولو ترى الذين ظلموا آل محمد حقهم اي منقلب ينقلبون akwai wurare da yawa da haka magana cewa wai sun yarda da wannan alkur'ani namu wannan ba akidar su bace kuma mu abin da suke talla kenan a kafafen su ni shahidi nake na ga wani dan shi'a a jihar Bauchi a jihar Kebbi yace min inna a'atina kalkausar yawan ta guda da suratul baqara ahlus sunna sun ka gugunce ta saboda yace saboda gaba ɗaya fadalar sayyida Fadima a cikin ta dan haka wannan akidar nasu da suke karyatawa taqiya ne dama daga cikin akidun shi'a akwai abinda ake ce ma taqiya wannan haka yake akar makalla kuma insha Allah ke wannan karatu a karba hakuri shak shak Idris ya hakuri a shan yaro ka tintini a saboda zai eh abinda samu ka ka kana eh, cikin malumma da karatu nan kuma shi sa yi hakuri da eh, ka eh, mun so mu ajiye ka yanzu malam ya cika mana ya mana addu'a ya hakuri malam to shi kenan babu damuwa malai cika mana da addu'a na su kamar minti goma sha biyar haka zuwa ishirin dan yi wai ya zubi la ah! eh, ya fata idan idan na sauka na yi sallah yanzu haka in na sauka na yi sallah karfe takwas na ce yanzu haka da zarar na sauka na yi sallah din nan na gama wazifa ina gama eh. isha karfe ina da program a sautin sufiya yanzu haka to ka gani na'am kuma akwai maulidin da nake son zan tafi na'am kawai dai lokacin babu hana da yin squatting ne hmm. ah, a dukkan abin da nake faɗa da ke karatun namu series ne za mu zo magana kafirta sahabbai da suke ko zagin sahabbai zan yi magana akan in sun ce ba sa zagin sahabbai me suke nufi zan yi bayani shi ma daga cikin littafansu suna cewa hmm. ba sa zagin sahabbai amma me suke nufi da ma'anan ba sa zagin sahabbai zan bayani maganar ta harifin qur'an suna karyatawa hatta shi wanda yi wannan littafin da muka karanta faslul khitab fi ta kitab fi kitab rabbil arbab ai akwai waɗanda suka mai raddi kuma wannan littafin mun sani yanzu haka a Iran sun hana sai da shi Ko hmm. da dalilai dalilan kuma iri ɗaya ne da dalilin bara'ar yan izala da suka wa Boko Haram iri ɗaya ne ka san dalilin shi wanda ya rubuta fasalul khitab suna gani lokacin da za a ce an fitar da irin wannan littafin bai yi ba saboda ai ba a ida jan hankalin mutane su ma yarda cewa sahabbai sun wa musulunci illa ba tukunna to a daidai yanzu aka ce za a kai ga taba alkur'ani an yi gaggawa so a bi a hankali so da sai suka batar da littafin to iri ɗaya ne da abinda da yan izala suka wa yan boko haram ka san yan boko haram yan izala ba wai ba sa tare da yan boko haram ba da suke cewa yan boko haram sun yi gaggawa ai in ka saurari lakta albani ya ce yanzu ba yanzu ya kamata a yi ba yanzu ku zo ku shiga boko ku yi alƙalai ku yi sojoji ku rike makaman gwamnati in ya so daga bada abin da za a yi sai a yi amma yanzu in kun tashi ba ku da alƙalai ba ku da sojoji ba ku da kaza abin ba zai yi ba ya ce har wani da gaskiya ya tashi sarki zaki an sake kira na da ayi hakuri zai iya yiwa ni yanzu zaka ji ni amma ni ba zan ji ka ba dan sai in na sauka na dawo sannan speaker za ta dawo tana yi masha Allah muna ji tunda da an bayani ne ba wani ba dole ne sai na ji bazan dan ƙara shi bayani na kawai sai mu yi addu'a na ce to da wanda ya ji bayanin Jafar da Albani kawai ya san ba wai suna nufin Boko Haram suna kuskure bane a Boko Haram sun fara abin lokacin da bai yi bane to su ma waɗannan da suke musancawa shi mai fasalul khitab maganganun shi har gwamnatin Iran ta hana sai da wannan littafin kawai dan lokacin da za a bayyana littafin ne bai yi ba amma ba wai dan suna da wani aƙida sabanin cewa an canza Qur'ani magana an canza Qur'ani wannan ai mashhurun wa ma'rufun ladayhim kanarin ala alam a wuriyar shi'a ai ba wanda bai san wannan ba wanda ba wannan itikadin so shi ma za mu kawo daga maganan imamansu da suka ce sun ce dan zan yi ci gaba da faɗa duk abin da suka danganta ga imaman nan to zan ce sun ce ne ni ban yadda ma imaman sun faɗa ba saboda akwai matsala akwai matsala to alhamdulillahi wannan dai shine karshen wannan lecture ta mu ta yau muna fatan Allah ya ba mu iko zuwa nan gaba kaɗan ba da dadewa ba duk da dai yanzu watan maulidi ne da hidindumu da yawa Allah ya ba mu iko maudu'i na gaba ko in ce lakta ta gaba zan faɗi maudu'in da zamu tattauna a kai yau dai alhamdulillah mun gode wa Allah ya tabbata daga bakin imamai cewa shi'a daban dariƙa daban duk ran da kaga dan shi'a ya zo ce shi dan dariƙa ne ko tijaniya ko kadiriya kar ke ta yake in ji imamai amma in ba ta yake ba to shi dan wuta ne da shi da wanda ya je ya taimaki mu'awiya da yazidi duk ɗaya suke da haka ku gaya wa malam sarki zaki ku gaya su malam halurun nan na Kano ku gaya su malam nan na Kano masu taƙiya da yan tijaniya shi annan na Ghana da da mutanen kan nan da ka kawo jiya na fara bi bai wuce minti biyar ba zuwa goma waya ta ta down na hakura bai ida bi ba so na ji suna magana lokacin suna raddi akan abin da sai da abul fata yake faɗa da sauransu shi wannan wane ne Umar Faruk ya fara bai ida faɗin abin da yake faɗa to ku gaya musu imaman su sun ce shi'a daban tijaniya daban kadiriya daban ko in sufanci daban shi'a daban inji imaman su kar su kuskure su ƙara dawa su ce mana shi'anci da sufanci abu ɗaya ne saboda haka Allah ce muke mu insha Allah lakta ta gaba ko in ce halka ta gaba zan kuma faɗi maudu'in da zamu tattauna Allah ya ba mu ikon tattaunawa din kuma abin da na roƙa da farko ina roƙon shi da ƙarshe Allah ya ba mu ikhlasi kuma Allah ya sanya wannan mun yi shi ne ba dan ta'assubanci ba ba dan aibata wasu ba wanda ba ma tare da tsarkake mu muna fata da mu da su duka Allah ya nuna mana gaskiya kuma kar Allah ya hana mu bin ta muna fata in Allah ya nuna mana gaskiya mu kau da kai daga kowane irin dalili kawai mu anshi gaskiya daga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya bayyana mana cewa wannan abin kuskure ne Allah ya ba mu ikon barin shi muna fatan mu da yan uwan musulmai gaba ɗaya mu samu mu tsira ne ba wai mu taimaka musu su ƙara halaka ba ko su taimaka mana mu ƙara halaka Allah ya tsare mu albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya dakar da mu Allah ya haɗa kan al'ummar musulmi albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fata da salatin fatihi wanda ba salatin fatihi salati ibrahimiyya ko salatin da zai iya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 وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا مولانا من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم